Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Jama'an Ukraine sun ce har yau ba samu asarar rai ba a cikin wani mummunan hari da jiragen saman Rasha suka kai akan wani gidan wasa a cikin makon nan a birnin Mariupol da ke kudancin kasar a daidai lokacin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta akan garuruwan Ukraine lokacin da masu shiga tsakanin kasashen biyu ke neman cimma matsaya guda. ya zuwa jiya juma'a an ceto mutane 130 daga kasan ginin gidan wasan a cewar jami'an na ukraine yayin da ake ci gaba da binciken sama da mutum dubu da ba a gano su ba a halin da aka kai akan wannan matsuguni na wucin gadi a ranar laraba majalisar birnin maripol ta faɗa ta hanyar sadarwar telegram cewa bayanan da aka tattara na nuna ba asarar rai amma akwai labarin wani ya samu mummunan rauni an kai wa gidan wasan harin bama-bamai ne duk da alamomi da ke nuna akwai fararen hula a wurin ciki har da yara da aka yi musu matsuguni a wurin rasha dai ta musanta kai hari a kan gidan a jiya juma'a kuma jagoran rasha a tattaunawa da ukraine ya ce bangarorin biyu suna gab da cimma yarjejeniya akan batun janye aniyar ukraine ta shiga kungiyar nato a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya yi magana da shugaban china xi jinping wuni guda bayan da babban jami'in diplomasiyan biden ya ce washington ta yi imanin cewa beijing tana niyyar ba da gudunmuwa ga mamayar da rashi ta kai wa ukraine a cewar fadar white house hirar ta waya wacce ke zama ta farko tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da aka kai mamayar ta kai tsawon sa'o'i biyu a ranar alhamis ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar da rahotannin kafafen yada labarai a wannan mako cewa china na niyyar kaiwa rasha dauki da yake nanata abinda wasu jami'ai suka faɗa blinken ya yi gargaɗi cewa beijing za ta fuskanci mummunan sakamako idan ta ba da goyon baya ga yakin putin ba tare da bayyana dalilin yin hakan ba beijing ta faɗa cewa wannan zargin bawa moscow taimako wani shiri ne na yunkurin karkatar da laifi makonni da aka sha fama da karancin man fetur da rashin wutar lantarki a najeriya lamarin na yin illa ga kananan kasuwanci da dama a faɗin ƙasar wasu kasuwancin sun rufe na wani ɗan lokaci yayin da wasu kuma suka rage lokacin aikinsu don shawo kan karancin makamashi Wutar lantarki ta katse ne makonni biyu da suka gabata lokacin da na'urar samar da wutar lantarki ta kasa ta samu matsala sakamakon kurakurai da ke tattare da na'urar. Hukumomin kasar da sun ɗora alhakin karancin man fetur din ne akan batun gurbataccen mai da ya kai kimanin lita miliyan 170 da aka shigo da su daga turai a watan Janairu. a watan fabrairu gwamnati ta ba da sanarwar cewa ta fitar da lita biliyan daya na man fetur daga asusun ajiyar kasar domin daidaita raba mai a cikin kasar najeriya ita ce ƙasa mafi arzikin man fetur a afirka amma tana gaza biyan bukatunta da makamashi kimanin kashe 47 cikin ɗari na 'yan najeriya ne ke samun wutar lantarki kamar yadda kiyasan bankin duniya ya nuna hukumomin najeriya a shekarar 2020 sun rattaba hannu akan yarjejeniyar wutar lantarki da takwarorinsu da kasar jamus domin inganta samar da wutar lantarki a kasar sai dai manazarta sun ce karancin makamashin na yin illa ga 'yan kasar a ƙarshe a jiya juma'a taliban ta ƙasar afghanistan ta ce za ta ba 'yan mata daga sakandare na ƙasa zuwa sama damar komawa makaranta a mako mai zuwa wani mataki da majalisar ɗinkin duniya ta yabawa bayan da kungiyar masu kishin islaman ta kwace mulki watanni bakwai da suka gabata tana baiwa yaran maza kaɗai ne damar komawa a ajujuwa tare da hana 'yan mata a mafi yawan lardunan afghanistan yin haka saboda matsalar kuɗi da kuma rashin tsare-tsare da ake bukata don tabbatar da tsarin ilimi tsakanin jinsi da zai yi daidai da shari'ar musulunci. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Wani da shi ke gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku ya ya ke ka fara da dariya gaba daya kai da gaba eh. kai da dariya na na ce na babba kowa da hmm. sana'arci kowa da hanyar ci haka ne ba mu kuma da dariya da su bayi fari a da su bayi fari shi ne kashe mu kuma da ya tsakar da rai ta ce gaskiya to ya za a yi sana'ar kenan na goma to ya karancin man fetur ya tsadan man fetur dai ba zan ce karanci ba a da dai ko ina ga ya tsadan man fetur wallahi ana nan ana fama ana fama da tsadar nan gaskiya ai na baka labari na gomba wai kasan eh. yan Najeriya komi sai su eh. kara kuɗi to ita wannan ma yan Najeriya mai alala a nan Maryland ta saba <laughs> harkar Najeriya mm. wani fara alala da farko alala dala dala ne baba sai aka zo eh. aka wahai gari aka sai ta zo ta ce in ka kira ta ta ce wai alala sai ta ce na one dollar 25 cent wai <laughs> wake tsada da ce kai yan najeriya to yanzu baba da maganan eh. wannan batun farashin mai da ya tashi saboda wannan eh, yakin ukraine da rashin nan wai sai aka ta kira ta satin da ya wuce wata ta ce tana son alale guda hamsin ta ce hamsin lalle da yawa eh. sai ba ta ce hamsin <laughs> zaki baki <laughs> ta ta ce mata to na 75 dollars sai ta ce ya dala 75 sai ta ce yanzu wai alala dala ɗaya da <laughs> da hamsin wai saboda mai yayi tsada ah, na ya tashi daga 25 din <laughs> nan daga 25 ya koma da 50 ana ya kyara ya tashi da <laughs> kai duk inda aka aje mu sai mun yi wannan batu lalle ya kira shi ya taba komai kenan <laughs> tunda har ya kai ga alala ya kai ga alala to kana son ka ci alala a Maryland ka aje dala eh. in guda biyu za ka ci aje dala uku Ba da To, Allah sarki. Allah ya yi mana kowace irin masifa. Ke maki wani shi ma da yake wai ana tsadar rayuwa shi ma kare-kare aka ce in ji shi wai wannan kudin man da aka kara ai duk ba abin da za muyi illa mu kara kudin mu ma abu da muke karba me ya sana'arsa eh. wai wankin takalmi ya eh, kaji eh yau da tsadar rayuwa ta kai ke dan ya ke ya ya takalmi. da muka saba bari mu bude babin da gaishe-gaishe yau din nan da makon da ya shige kasan makon da ya shige ah, gaskiya an biyo mu bashi yawwa an biyo mu bashi sabili da rashin da aka yi mana na shi mm. ah, mai gidan rediyo amfani a jamhuriyar Nijar. rediyo amfani haka ne eh, jamhuriyar niger. Grema Bukar ko? To sabili da haka an biyo mu ba su suka an daura waɗansu aurarakin mm. za mu taya su murna. To, eh, za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan gidan alhaji Aminu Magaji dan iyan ambarura da kuma marigayi alhaji Bala Maidala kofar marke da kuma na alhaji Bello ambarura ciroman ambarura domin auren 'ya'yansu da za a yi da sai ba Aminu Magaji da Bashar Bello sai kuma Aisha Aminu Magaji da angonta Tasi'u Bello Isa Ambarura za yi wannan auren ne Asabar 26 ga watan nan na Maris a kofar gidan Alhaji Aminu Magaji No. 4 STV Layout bayan gidan man AA Rano da ke kan hanyar sokoto za a aure ne da karfe goma sha biyu da rabi na rana wato asabar 26 mako mai zuwa kenan ko ba. haka yan wato wannan kuma kamar yadda muka ce an bi mu basu suka wannan auren aurarakin kan zan ce an yi su mako da ya shige auraraki gida ɗaya da mm. suka aure da 'ya'yansu guda uku 'yan mata kai eh wato eh, malam musa hamadu garkuwan findiga Shi ne ya aurar da 'ya'yansa guda uku maryam musa hamadu ta auri adam muhammad bafayo sai kuma nafisa musa hamadu ita kuma ta auri abubakar aisani da sadiya musa hamadu wadda ta auri muhammad awal adamu to kamar yadda na faɗa a makon da ya shige aka yi wannan aure allah ba da zaman lafiya allah ya sa an yi a dace allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan auren baba da shi ma aka yi makon da ya shige ne na iyalan alhaji yahaya barau da kuma na kaftin bukar barau mai ritaya waɗanda aka aurar da 'ya'yansu isa yahaya barau da kuma ummun kaltum abubakar da kuma aure da aka yi na iyalan honorable abdulkarim abbas wanda ya aure da esther fatima abubakar abbas sai dai ita kuma ba gaya mana ma kowane ne angon nata ba to da mm, mm. fatan an yi wannan ango ya san kansa yawwa ango ya san kansa <laughs> eh, ango ya sha guda mm. to har yanzu har yanzu muna mika gaisofa ta alheri da ta murna ga iyalan alhaji shehu abdullahi turakin jaggebe da na marigayi abdullahi sani makiri to baba da kuma na mm. an yi auren ne tsakanin ibrahim abdullahi sani da kuma maimuna shehu abdullahi jangebe har yanzu muna mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi abubakar sikam domin auren 'ya'yansu mm. a da garba wala da fa'iza d'ahiru da aka yi shi ma a makon da ya shige to ni kuma akwai wannan sakon taya murna wadda an riga daura auren wanda za mu mika ga iyalan gidan nunu a zangon kumasi na daurin auren yansu wato rahama kenan da mijinta saluhu wanda aka daura a bakon da ya gabata um, a jagorancin wato hajiya maimunan nunu wato magajiyar sarkin zangon kumasi kenan muna mika sakon gaisuwa da taya murna sannan Allah ba da zaman lafiya ya ba da zara ba a wannan auren da aka yi. To dukkan waɗannan. Eh da angwaye da amare. To Allah ya sa ni eh. a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin summa amin. Masoya, masoya, masoya, masoya, masoya. tun gama aiki Baba muna mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar dattijo Alhaji dalhabici na unguwar Jeka da Fari Gombe da ya rasu bayan ya yi fama da jinya. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan Malam Ahmadu Tela na unguwar Jeka da Fari Gombe wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar kaɗe shi da wata mota baba wani ya mota ne ya banke shi hmm. ya kuma ya zama ajalinsa a hmm. Gombe. to Allah ji shi mamatan mu kuma ya karshen amin mu amin to yanzu kuma sai wasiƙu masu sauraro wanda za mu fara da wannan da ke cewa fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka kamar su anti grace da baba yakubu makeri ya ce ta ce sa'adnan ina gaida hajiya hawa da gauda mai tuwo tashar mota bajoga da matan malam malam mai zanen hula da matan yusuf bazuka gololo da matan alhaji adamu sarki sangaru sako daga hajiya asabe matar alhaji haruna bibi tarmasuwa da matan alhaji sule na yashi bajuga sai kuma sakon abar yahuce da ya fito daga babawo mato mai aduwa ya ce fili abar ya huce ga sakon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga alhaji sarkin yaƙi ghana abdullahi laki funtuwa da abdulaziz dan goga mai aduwa da alhaji sani bo mai aduwa da malam aminu gidan gona mai aduwa da mani tinau mai aduwa da bashir lili mai aduwa da musa malam indu da nasiru dogon dutse da mai girma sarkin fulani mai aduwa alhaji abubakar muhammad da dukkacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu jire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Ali Abdullahi Doron Baga. Ya ce yana so a miƙa mashi gaisuwa fata alheri ga Adamu Aliyu Ngulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri sai Bukar M Goni Be Fukawa da Sadi bin dauda baturiya sai muta wakil gambo doko da ilyasu kedi dan bushiya da alhaji mai hula askira sai usman asasul islam muromti maiduguri da malam sale adamu milfo baga sai baba kyari al'ansar fm radio maiduguri da ali madu amdo baga da fatar an tashi lafiya kuma yana mika fata alheri da godiya ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to a madadin shugaban sashen hausa aliyu musafar muna amsa wannan <laughs> mm. gaisuwa ko haka <laughs> to baba yau zan baka wani labarin wani kaga dai mu a hausance muna kasan mun hausance kowace kabila ko haka dan ne muna cewa bayarbe muna cewa inyamuri muna cewa haka dai ba zan fare da ba eh, haka dan ne eh. yawa to ibo ana kira shi hausance ana kira shi inyamuri ko wai wani inyamuri ne yake zaune a birnin Kano eh. sai ya halarci zaman kotu bai taba shiga kotu ba sai ran nan dai ya ce wani shi ma je ga irin waidar da ake toyawa a kotu ko sai ya <laughs> kama shi ko kuma <laughs> ya ce eh. bari ya je kotu ya ga abin da ake a kotu mm. shi kenan wannan shiga shi kotu sai ya sa a wannan rana a wannan zaman mm. ana sauraron karar wata mace da aka ce ta aikata zamba ake tuhuma da aikata zamba To da aka kammala na zaune da yana saurare da aka kammala eh. sauraren karan sai alkali ya yanke wa matar hukuncin ɗaure shekaru biyar ko kuma taron naira dubu ɗari biyu da hamsin. <laughs> Ah, lallai wannan abu da girma. Yawwa sai alkali ya yi tambaya da cewa za a tafi da matar gidan kaso amma idan har da akwai wanda zai tsaya mata to za ta iya samun 'yancinta. Eh. shikenan ana nan shuru shuru shuru shuru in yamuri ya zauna ya zauna bai ga kowa ya tashi ba ya tashi ba haka yawa bai ga kowa ya tashi ya tsaya wa wannan matan nan ba sai ran shi ya ɓaci hmm. sai ya ce a ran shi ya tunani ya ce hmm, hausa mugu mugu wallahi <laughs> hausa mugu <laughs> zai bari wannan mutum ya yi shekara biyaru a prison saboda tsayawa kawai Hausa mugu. ya ce kana biyar a prison saboda kawai tsayawa kawai wani abu sai shi ya wufi ya mike tsaye ya ce wa alkali ya tsaya mata mishi eh <laughs> ya ce wa alkali mun tsaya mishi sai alkali ya ce mashi to tunda an samu wanda zai tsaya mata ba za a kai ta gidan kaso ba hmm. sai alkali ya ce mashi to kai ya sunanka sai nyamuri ya ce mashi sunan mutu ne du to eh, sai alkali ya ce to to cinedu za ka biya taron naira dubu ɗari biyu da hamsin don wannan bayawa allah ta samu yancinta kamar yadda ka riga ka faɗa cewa ka tsaya mata mm. sai cinedu ya ce menene alkali ya ƙara lalata mashi za ka biya taron Ka eh. dubu biyu da eh, hmm. tsaya mata. Sai su ce. Eh. Na 250,000 naira bi za to. kwarai. <laughs> ce mishi kwarai sai cire da ya ce oga alkali <laughs> to mun zauna mishi kai ba ma mun zauna mishi ba mun ma kwanta mishi ya wanke hannunsa yawwa tun da an tsaya mishi ne aka ce biya dubu eh. ɗari biyu da hamsin mm. to shi ya zauna ya zauna mishi ah, ya kwanta wato kwata kwata ya wanke hannunsa ki wanda al'amari <laughs> Allah ya kwanta masa ko ni ne kwanciyar zai yi don saboda fin da kai da cikin rigima tun da tsaya wannan oh, da ya koma ya zauna ya ce to shi ba zama ba ya ma kwanta shi ke da abin <laughs> ba shi cikin rikewa <laughs> Babu da aka malama Jojo na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja birki da ya za mu da din. Baba ya kuma keri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya. Yawo wato yanzu mu ma bari mu kwanta biki. yawwa to kuma <laughs> ku daina dariya da tsakar dare baba ado ba duba <laughs> an shafe muku na yi karatun so na yi rubutun so an kalami kalamin a kalabati shafa Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boa hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa at news.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya Bye.